Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Aisha Mu'azu. Madina Dahiru mai shanu. Tare da ni Amina Buhari auna. alhamis shan yau da gobe na magana ne akan kiwon lafiya mun samu bakoncin wata matashiya kuma ɗaliba mai nazarin aikin likitanci wacce ta kirkiri wata gidauniya wanda ake kira bilal quest foundation a jihar sokoto a najeriya wannan haka yake aisha kuma za mu tattauna da ita kai tsaye akan ayyukan da gidauniyar ta bilal quest foundation ke gudanarwa sannan za mu buɗe muku layi domin ku kira ku mata tambaya kai tsaye akan abubuwan da za mu tattauna a kai lambar da za ku kira ku bayyana eh, ku mata tambaya ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar sauraron mu a cikin ɗakin watsa labaran namu muna tare da Farida Abubakar Abdulaziz kai tsaye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. To Farida menene za ki iya gaya mana ki fara gaya mana dan takaitaccen tarihin kanki. Um, na farko dai suna na Farida Abdulaziz Abubakar um, an haife ni a garin Sokoto. sannan kuma na yi primary school a uh, abuja inda kuma na zo na kara na yi secondary school a uh, sokoto um, yaushe ne kika fara sha'awar yin aikin likita um, na fara da tun ina karama sannan kuma mahaifina ya samun kwaɗayin son um, likitanci saboda yadda ya ga ina taimaka ma 'yan uwana da sauran mutanen gida haka in ba su da lafiya. Ta mu tambayi magana game da wannan kungiyar da kirkira Bilal Quest. Kina ka nazarin karatun likitanci amma kin kirkiri wannan kungiya menene dalili kuma yaushe kika kirkiri wannan kungiyar ma gidauniya. an kirkiro ta ne a lokacin 2016 2016 eh to a gani na uh, wannan aikin dai yana kunshe da um, harkokin lafiya kuma ni ina karatun lafiya so sai na ga to me zai hana a taimaka wa mutane kana karin ilimi kuma kana neman hanyoyin da zaka taimaka bayan Allah wayanda ba su san me duniya take cike ba. To kamar da me da me kuke uh, aiwatarwa wasu irin ayyuka kuke aiwatarwa a wannan gidauniya taku? Na farko dai muna da objectives guda bakwai. sannan kuma muna da mun ware waɗanda ayyukan da suka fi muhimmanci mm. na farko akwai na um, muna son mu rage yada cututtukan kanjamau wanda ke tsakanin uwa da ɗa mm-hmm. so muna so mu yanke wannan Um, ko kuma dai a rage a rage yawan mhm. a takaita a sannan kuma yadda mata ke musamman ƙananan yara da suke tasowa yawancin iyayenmu ba sa ilmantar da su akan al'ada to sai ke ga yarinya ta taso kika ce al'ada al'ada al'adunmu kenan ko kuma al'ada wanda ya mace dole sai ta yi a rayuwarta al'ada wanda ya mace dole sai ta yi a rayuwarta iyaye ba sa ilmantar da yaransu mata so sai ki ga yarinya ta taso bata san me ke faruwa da ita ba wani irin canji ne a jikinta mm-hmm. sai ki ga hankalinta ya tashi so mu muna so mu ilmantar da yara mata ne akan waɗannan abubuwan abin da ke faruwa da su mm-hmm. sannan kuma mu koya musu yadda za su tsaftace jikinsu mm-hmm. idan wannan lokacin nasu ya zo kowane wata hmm. sannan kuma mu ba su eh, ko mu nuna musu yadda za su yi eh, nasu ka audigar al'ada din tun da yawanci in wani zai iya siye wani ba zai iya siye ba musamman arewacin iyaye ba za su iya ba su kuɗi ba ko kuma su ba su da halin da za su musamman da karkara ba za su abin nan ba za su iya san kansu ba sannan kuma mun nuna musu yadda za su yi nasu da kansu tare da yar kyalle um, da sauran dai abubuwan da ake haɗawa. Hmm. To kafin ki cika gaba da mana bayani akan abubuwan da kuke yi bari mu dan shakata da wannan wakar. Allah ka ba mu mai sama ka kai da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da mai sama Allah ka taimake su amin ka mai sama ciwo gobe. gobe azaba gobe Leji ya faɗai ce fa baka yau gobe dan ka bashi yake so Sun da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su Kai to a gaida likita bokan turai a mai da niyya sosai madalla jama'a har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka a cikin shirin yau da gobe inda yau muka samu bakoncin farida abdulaziz abubakar ɗaliba a nazarin aikin likitanci a Amurka. To, Madina na ga kamantin ɗazu kina da tambaya dai da kike so ki yi wa Farida. To, gaskiya wannan aikin naku Farida gaskiya ya burge ni matuka amma ina da wata tambaya guda ɗaya. Kina zaune ne a nan Amurka ko? a nan kike karatun naki eh to amma gidauniyar taku ba a najeriya ba ne ba kuke gudanar da ayyukan ku a najeriya ne kin san an ce um, kai kai daya ya fi eh. kai kai biyu ya fi daya to kenan kina nufin akwai waɗanda ke gudanar da ayyukan duk da ke kina nan amurka muna da team Mm. da ke gudanar da aikin a can. Kuna da kungiya kenan da suke eh, kungiyar ma'aikata. Structure of organization mm. muna da chairman mu wanda shine current minister yanzu sheikh malam ibrahim isa fantami mm. sannan kuma board of directors mu sun hada da Malam Bashir Ahmad, PA ɗin shugaban kasa on New Media. Muna da kuma manyan likitoci a nan America. Mm. wanda ya hada da su dr nathan chobde shine um, likitan yara mm. sannan kuma muna da dr kimpano sudakar mm. sannan kuma muna da kuma um, mahaifina mm. alhaji abdulaziz abubakar mm. sannan kuma muna da ada um, advisors eh, masu da shawara kenan eh, waɗanda sun kama da malam Sheikh Jabir mai hula mm. muna da su Abba Shehu Bangaji da dai mm. sauransu sannan kuma muna da media team mm. muna da team members to yanzu Farida idan kamar yadda kika ce wa'annan manufofin naku ko kuma abubuwan da kuke mayar da hankali a kansu kamar yadda kika ba da misali na eh, abin auduga ko kuma al'ada mhm. ko yadda tsaftan yadda ake tsaftace jiki eh, yayin al'ada ya kuke zuwa kuke yi don na ce kamar kun fi mai da hankali a yankunan karkara ko zuwa kuke yi ƙauyukan ne ku zaunar da su ku koya musu ne ko ku yaya kuke yin abubuwan naku muna zuwa ne da kayan aikin mu sannan kuma da kwararrun mutanen da za su koya masu mutanen nan yadda ake yi wato kuna kamar haɗin gwiwa da waɗansu masana kenan waɗanda suke da eh, ilimin eh, waɗannan abubuwan da kuke koyar da mutane yawanci akwai um, volunteers masu aikin sa kai kenan wasu sun hada da corpus masu bautar kasa mm-hmm. wanda kama a ce karshen project din kenan da za su yi sai su zo su kawo kansu su ce su ma na so su ba da nasu gudunmuwa haka mm. to kuna zuwa makarantu ne ko kuma a'a kuna samun kamar dagatai uh, shugabannin al'umma ne idan kuka je misali uh, karkara um, farko dai muna zuwa makarantu za mu yi magana da principal sannan kuma muna magana da masu gari irin su sarakunan ƙauyuka haka da hakimi da sun eh, eh, sai mu gaya musu mu ce ga abin da muke so mu to kawo yanzu wasu irin nasarori kuka cimma a wannan aiki da kuke uh, aiwatarwa gaskiya mun yi abubuwa sosai sosai mutane sun yaba kuma sun yi godiya mun yi reaching out to kusan ɗalibai kusan dubu hmm. saboda mun yi programs guda uku mun yi ɗaya a almadini memorial school a sokoto inda muka koya musu yadda ake wankin hannu da mm-hmm. tsafta har muka ba su muka musu muka ba su tallafin kayan wankin hannu mm-hmm. da su sabulai da sauransu na biyu ko muka yi a kaduna a wani uh, asibitoci guda biyu mm-hmm. muka babba su kayan wanki da kayan da ya tsaftace wuri maternity ward ɗin ɗakunan haihuwarsu sannan kuma na uku shine muka yi um, satin da ya wuce na makaranta inda muka ba ɗalibai mata ɗari biyar muka ba su auduga sannan kuma muka koya musu yadda za su yi audugar su da kansu kin yi ce shek mantani yana daga cikin jagororin wannan kungiya gashi kuma shi ba ma'aikacin fannin likita a fannin mm-hmm. likita ba ne malami addini ne first of all mm-hmm. so akwai controversial issues wato al'amura masu sarkakiya na addini in ya zo kan addini mm. so kafin a yi abu za mu ce mishi gashi gashi gashi sai ce to gaskiya wannan ya dace ko kuma wannan bai dace ba mm-hmm. kama a ce shi shine guide mu shi sa in kin tuna na ce akwai malam jabir mai hula mm-hmm. malam jabir mai ya ma bada lecture a program din nan da aka yi da sauransu mm-hmm. so ya bayyana mana cewa ga wannan kaman nan sashen arewa akwai abubuwan da zaka iya yi daidai ne kuma akwai abubuwan da zaka iya yi daidai ne amma kuma saboda ya saba al'adu to shi yasa um, yaya kuke zakulo uh, inda kuke zuwa ku kai musu wannan uh, agaji da kuke bayarwa um, wani lokaci muna zuwa ne ko kuma muna dubawa ina ne suka fi bukatan taimakon nan hmm. ƙauyukan ƙauyuka kenan mu je mu ce waɗannan mutanen suna buƙatar taimako ko kuma mu ga yawan abubuwan da ke faruwa a wuri mu ce kai mutanen suna buƙatar taimako ya kamata mu je mu tallafa musu akwai wasu ƙalubale da kuka lura da cewa mutane suna fuskanta kasancewar kuna shiga al'ummomi kuna mu'amala da mutane za ku fuskanci wasu al'amura da suke tattare da mutane akwai wani abu da kuka gano a wannan aiki da kuke yi mm, to akwai gaskiya saboda me akwai wasu suna da matsala amma ba za su iya yin magana ba mm. so mu kuma a namu tunani sai mu ce to ai yawanci kuma in kin kula duk matsalolin mata ne an ce kuma ciwon ya mace na ya mace ne mm. so mu kuma sai mu duba wannan abun sai mu ce to ga abin da ya kamata mu kun fuskanci turjiya ko wani abu makamancin haka tun da kuka fara gaskiya sofa ne babu to idan wato ina naga na lura cewa a cikin manufofin da kuke so ku cimma akwai bawa mata karfin gwiwa mm-hmm. yanzu dai bari mu yanzu dai bari mu ƙara zuwa mu shakata da wannan wakar in mun dawo muna so ki mana bayani sarkin baiwa ya ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki allah ku manta za mu ba ku dama ku kira ku yi ma fari da tambaya kai tsaye lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kafin nan za ta ci gaba da mana bayani akan abubuwan da suke na tallafawa mata domin ba su karfin gwiwa. Um, to, mu dai abinda muka ce za yi shine za mu kawo kayan aiki mu koya ma mata sana'o'in da ya dace da na karkara irin su ɗunkuna yanzu misali idan a ce aka koya ma mace yadda ake yin audugar nan ta mata tana yi tana sayan ma mutane shi ma ai ta samu abin yi ko kuma an taimaka wa al'umma sannan kuma in ta iya ɗinki za ta iya dogaro da kanta mm-hmm. mu koya musu yadda ake sabulayya ko kuma mu koya musu 'yan dai kananan sana'o'i dai kuma mu mu ba su kayan aiki mu ba su kuma tallafi da za su iya rike kansu da shi kenan to ga kin matashiya me ya jawo hankali ki? domin a mu masu tasowa sai ki ga yara masu shekarun ki za su ce ai tukunna ma ai ban fara rayuwa ta ba. abun mamaki ba ta ma gama kammala shi makarantar da take yi ba. To na dai taso na ga mahaifina yana taimaka mutane kuma farin cikin da nake gani a fuskansu shi ma yana sa in ji daɗi kuma ni ma na ji ina so in taimaka bayan Allah mm-hmm. shi yasa kina shekara nawa kenan kika fara wannan kika kirkiri wannan gidauniya um, da biyu. to ya kike samun kamar kudaden da kike a gudanar da ayyuka na yau da kullun da kuke amfani da shi a gidauniyar? Um, na farko ina using ina amfani da kuɗi na nawa na kaina mm-hmm. sannan kuma sauran um, mutanen da kuke tare da su muke tare da su kuma na suna da nasu gudunmuwa kamar kun zauna ne dama tun farko kuka shirya haka za ku yi a'a kawai dai tun da dai ba mu daɗe da farawa ba mun ce za mu fara dai kafin mu nema tallafi daga manyan ƙungiyoyi irin su united nations world health organizations da sauransu mm-hmm. to yanzu farida idan akwai masu son taimako kila a cikin masu sauraron mu ko wani abu suna son su nemi gidauniyar ku ko suna son su neme ki ta yaya za su iya samun ku don su ma su samu damar samun wannan taimakon akwai um, website dinmu bilalfoundation.org nan za a samu link din da za a uh, tallafa na akwai kuma account details mu kan website ɗin ko ga waɗanda suke so su ma su ba da nasu gudunmawa kamar masu aikin sa kai akwai wani tsari da kuke bi ne wajen tace wanda kuke aiki tare da su eh akwai saboda me akwai shi link din nan kamar questionnaire ne zai tambaye ka dangane da kanka level ɗin karatunka me kake so ka yi mm-hmm. haka abin yake haka ake tantancewa to akwai kin gaya mana nasarorin ku waɗanne abubuwa kuma ne manya-manyan wato um, wato kalubale ba kalubale <laughs> wato project manya-manyan project ayyukan da eh. kuke son ran kuna so ku gwashe ma kun cimma abubuwan da kuke so ku cimma da kuke burin cimma nan gaba to na farko dai muna so mu wayar da kan mata musamman masu ciki a kan cutar kanjamau wannan batun cutar kanjamau inda uwa take baiwa ɗanta wannan cutar eh, ko za ki dan mana ƙarin haske game da wannan duk da cewa har yanzu eh, ke ɗaliba ce kuma amma dai kina aiki a kuma kina shiga ƙauyuka kuma kina karɓar haihuwa eto eh na farko akwai um, ta hanyar naƙuda akwai kuma hanyar haihuwa akwai kuma hanyar shayarwa to duk wa'annan uwa za ta iya sama ta wannan abin so akwai magungunan da ake sha su ake kira antiretroviral drugs regimen ne kamar kashi-kashi ne akwai kafin, in tana da cikin za ta sha har, zuwa ta haihu har ma bayan ta haihu me wannan maganin ke yi yana kokarin ya rage um, viral load wato karfin rna eh, haka kwayar cutar so akwai abin ake ce ma cd4 cd4 ko t cells to shine wannan shine kamar a ce garkuwan jikin mutum in yana da yawa to cuta ba za ta kama kaso in kuma yana kasa in ya kai ya kai less than 200 shine ake ce mutum na da aids Mm. amma ana son mutum ya yi uh, maintaining din 500 zuwa 1,500 mm. so idan wannan shi wannan antiretroviral drugs din yana sa wannan yana taimaka ma wato mai dauke da cutar garkuwan jikin mutum kada ya kasa da wannan 500 din da 200 da kike mm. faɗa haka na gane To a cikin hanyoyi uku da kika lissafo da ake iya kamuwa ita uwa take iya ba ɗanta waɗannan a wannan aikin da kuke eh, gudanarwa wanne ne daga cikin ukun nan ya fi tasiri wajen yada wannan cuta tsakanin mahaifiya da ɗanta duka dai akwai wani wani ya fi wani saboda me yanzu misali wurin nakuda idan har a ce ta samu fashewan baya kenan Eh. idan kamar ɗaya yana shirin fitowa ruwa ya fashe faya eh. kenan eh. to idan wannan irin ya daɗe har ba a haifi yaro ba to yana sa yaro ya samu wannan hiv din to ba na katse ki ba mun samu kiranmu na farko daga jihar katsina wake kan layi daga katsina Umar Hassan kuri ne daga nan Katsina. To masha Allah Malam Umar ga Farida nan tana sauraron ka sai kai mata tambayar da kake da ita. Da Allah tambayar zan ba Farida. To. Eh, wannan taimako da suka ce suna yi nan Najeriya shin har da jihar Katsina ko ko dukkan jihohin ma Najeriya take ake yi. To, kamar yadda na ce yanzu dai muka fara. So mun dan fara dai da dan karamin wuri kamar Sokoto zuwa gaba idan muka bunƙasa ko kuma muna da kayan aiki ko muna da tallafi mai tsoka za mu kai kowane jiha na Najeriya. Insha Allah. Tunda aikin alheri ne ya kamata ko ina a faɗaɗa. Insha Allah. Insha Allah. daga Umar Hassan Tan Kuri daga Katsina. To mun gode mana Umar. <laughs> To uh, malama kin ji uh, shi tsokacin da yayi mhm. akwai kamar kuna tanada kuna adana uh, kamar bayanan mutane ko kuma wuraren da ake buƙatar irin waɗannan taimako domin nan gaba idan kuka samu kuka yi karfi sosai za ku. Muna da su muna da wakilai a kowace jiha. kano katsina sokoto zamfara ko ma ina ne duka muna da su so kowa zai kawo matsalolin da ke suke fuskanta a garin su ko kuma ce ai na ga abu kaza ya faru a kaza gaskiya suna bukatan taimako sai mu ce to kenan sai mu aje idan har misali asusun mu yayi karfi sai mu ce to ai ga wuri kaza za mu je can mu yi aiki to kenan kina nufin yanzu kaman wanda ya kira yanzu malam Umar sunan shi ko to yanzu akwai kuna da wakili a Katsina muna da shi to kenan ai taimako ne yake yake tambaya akai saboda haka za su iya samun taimakon kenan insha Allah to da kin gaya mishi wakilin ku ya samu wakilin ku kenan kin gane magana na to ai ko wakilin na nan eh ba zai yi aiki ba saboda me babu kayan aiki okay. kuma sai an shirya mm. sai an planning kamar yadda ce mm. akwai kuna tanadi kamar ku adana bayanai kamar yadda ya kira yanzu sai ku ce to mun samu ko eh. kuma a ku bude wani rajista wanda mutane za su iya zuwa su kawo muku kukan su su ce to ga bukatar mu sai ku kuma ku gaya musu eh ba mu da kuɗi amma nan gaba insha Allah eh. akwai dan saboda me akwai um, hotlines din mu wanda ake iya samun mu za a samu wannan bayanai. Mm, to ga wani kira mun samu daga jihar Kaduna wane ne ke kan layi? Hello. Hello wa ke kan layi? Barka ka dai. Barka ka dai. ne daga banzan jihar Kaduna Najeriya. To bismillah Farida na jin ka. To mun ji duka abin da ta faɗa kuma muna godiya Allah ya saka mata da alkhairi. To amin. To sai dai abin da nake so in tambaye ta a nan. Mm. Ina kamar akwai wadda jinin yake dan fito musu kamar iyali ma haka jinin zai dinga fitowa in ya dan yi sati sai ya bace. To kuma zuwa wani lokaci can za ta ga dawo bai cika adadin kwanakin da ya kamata ya kashe. To amma kuma ba ma wannan ba yanzu kamar mutanen mu akwai wadda ni na sani ta zo tana maganan za a duba ta bata da lafiya sai aka ce to tana zuwa awo ta ce a'a to cikin wata nawa ta ce ya kai wata bakwai wai bata fara zuwa ba to kamar wannan kina ganin ba wani matsaloli da yake haifarwa da Allah dan kara wayar ma mutanen mu da kai saboda sakamakon cewa duk wanda lafiya ta amfana barin ne ita ne to Allah ya muku sakayya na alkhairi daga lawal bai ban zazzo jihar Kaduna Najeriya a mun gode malam lawal kin ji tambayar sa yana magana yana magana ne akan al'adar ƴa mace wato matan na kamar yadda ya bayyana ya ce wasu al'adan zai zo sai kuma ya dauke ya dauke hmm. daga baya sake dawo eto eh gaskiya eh, kowa na da nata yadda nata yake zo mata ko ba haka ba hmm. so wani lokaci alamun matsala ne so idan an sami irin waɗannan matsaloli wurin likita ake zuwa a tambaye su Mm. ba akwai akwai likitan da mema ake kiran su musamman wanda gynecologist ake ce musu a turanci eh, irin su wurin su ake zuwa wurin su gynecologist mm. to na ji kuma yayi magana akan cewa wani lokaci mace tana da ciki mm-hmm. sai ta dade har wata bakwai bata taba zuwa an yi awo an yi komi ba mm. wani irin matsala wannan ke iya haifarwa tunda kin yi maganin cewa magani mutum na sha ne um, na wannan hiv din kafin kafin ma ka ɗauka cikin kila in ka sani mm. lokacin da kake da ciki da kuma bayan haka menene rashin zuwa awo yake iya haifarwa To, rashin zuwa awo yana haifar da matsaloli sosai saboda me awon nan da ake zuwa za a duba ne ya halin da shi jariri yake ciki da ita kuma uwar. So, shi yasa idan ka je eh, wurin awo akwai abubuwan da ake dubawa. shi yasa za a rika baka lokaci idan cikin ya kai kaman akwai trimesters so idan ya kai eh, kusan lokacin haihuwa daga zango-zango to kafin wata um, za a bada sati biyu har ya zo ka kusan haihuwa sai a baka sati ɗaya don mi don saboda a san wani hali jariri yake ciki shi yasa lokaci za a haifa yaro bai da lafiya ko kuma ma a haifa yaro matacce saboda ba a je awo ba balai a san halin da yake ciki aleja ta mun gode kwarai da gaske da kika amshi gayyatar da muka miki kika zo ɗakin watsa labaran namu har muka samu muka yi hira da ke kuma insha Allahu za mu ƙara tuntuɓen ki don mu yi wani hira akan wannan batu don wayar da mu. Kuma muna fata Allah Ubangiji ya dafa a wannan aiki da kuke yi da taimakawa al'umma. Amin sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau da fatan kun amfana da darasin da ke ciki a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da injiniyan mu na yau Mr. Justin Thwaites tare da abokan aikina da suka tayar da gabatarwa. Aisha Mu'azu. Madina Dahiru mai shanu. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington nake cewa ku huta lafiya.